بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana daren talata ce da ta daidai da daren 25 ga watan rabi'u nisani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1435 wacce ta daidai da 24 ga watan februari shekara ta 2014 wannan shi ne kaset na 108 daga cikin jerin karatuttuka na tafsirin alkur'ani mai girma 108 108 kaset na 108 daga cikin jerin kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda malam yake gudanarwa a lokacin rayuwar shi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi karatun da malam yi wata ke da Alƙur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ba mu manta ba a wancan makon da ya gabata muna karatu har wa yau a cikin tafsirin alkur'ani suratul bakara mun kwana kan aya ta ɗari biyu da uku, a inda Allah maɗaukacin sarki yake bayyana mana halin da ahalul sha uku. a da Allah maɗaukacin sarki ke bayyana mana halin da ahalul kitabai ne suka kasance gabanin wannan al'umma yahudawa da kiristoci game da saɓani da suka yi a cikinsu wannan dalili ta sa Allah maɗaukacin sarki ya aiko musu da annabawa annabawan nan suka yi ta wa'azi suka yi ta mayar da al'amura suna mayar da wato waɗannan al'ummomi zuwa ga asali na umarni da Allah maɗaukacin sarki ya halitta su a kai na su bauta wa Allah Allah maɗaukacin sarki yake cewa kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم التي كان الناس أمة واحدة أن يدعى الأمر يكي سومتا ليسون كسنتي الأمة تي قدا أكن توحيدي أكن الديني قدا tsari da tafarki da mu'amalar rayuwa guda sai suka yi saɓani a tsakaninsu sai suka bijire daga asalin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta su ta alfifratu wannan ta sa Allah maɗaukakin sarki sai ya aiko annabawa suna masu bishara ga waɗanda suka bi su da aljanna sannan suna masu gargaɗi ga waɗanda suka yi tawaye suka bijire musu su ne musu gargaɗi da wuta kuma Allah maɗaukakin sarki ya saukar da littattafai tare da waɗannan annabawa don su annabawan ko su littattafan su yi hukunci a tsakanin mutane cikin abin da mutane suka yi saɓani a kai Allah ce ba su yi saɓani ba sai bayan an kawo musu an aiko musu da littafin da aka zo da shi wanda shi littafin yana cike da bayani wannan saɓani abin da ya kai su zuwa gare shi hassada ce a tsakaninsu Allah maɗaukacin sarki sai ya shiryar da waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin abin da waɗannan Yahudawa suka yi saɓani na gaskiyar annabtar da Allah ya bayyana a cikin littattafansu annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Allah daga ƙarshe ce, Wallahu yahdi man ya sha, lallai Allah shi ke shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici shirya shirya ta datarwa shirya ta bayani annabawa suna yi haka mabiya annabawa suna yi amma shirya ta adatar da kai ga abin da yake gaskiya ne daidai ka bi to wannan Allah kadai ne yake yi kamar yadda Allah ya bayyana a sadda baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya zo rasuwa Abu Talib annabi yake cewa da shi ya am qul la ilaha illallah ya kai baffana ka ce la ilaha illallah kalimatun hajju laka biha indallah kalma ce da zan je gurin Allah da ita nace Allah ai ya faɗa ka faɗa ga abokan wannan kawu na manzon Allah a gefe suna kallon shi suna cewa a targhabu an millati abdul muttalibi za ka kyamaci addinin iyaye da kakanni ta farki da addinin abdulmutallabi mai riwaya ya ce fa'a ba an ya kulaha abu talibin haka ya rasu bai faɗi wannan kalma ba haka manzon Allah ya juya haka aka ɗauki ranshi shi kan kafirci nan da nan sai aya ta sauka Allah yana cewa innaka la tahdi man hababta, lallai kai ba ka shiryar da wanda kake so walakin Allah yahdi man sha, lalle Allah shi ke shiryar da wanda yake so kaga wannan shirya ta datarwa ina fata mun fahimta to Allah shi ke shiryarwa zuwa ga tafarkin da ya so Allah maɗaukacin sarki ka datar da mu ka shiryar da mu a yau za mu tashi a aya ta 214 a inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna na'am

maɗaukakin sarki ya ce an hasibtum an tadkhulul janna ku dinnan ku musulmi mu'mine da kuka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuna tsammani an tadkhulul jannata za ku shiga aljanna ne walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum alhalin abin da ya sami irin waɗanda wato abin da ya sami al'ummomin da suka gabace ku bai same ku ba irin abin da ya same su na jarabawa kuna tsammani za ku shiga aljanna ne kuma ba a jarabce ku irin jarabawar da aka yi musu ba Allah sai ce masathumul ba'sa alba'sa ai al'asqam cututtuka da jarabawa ya shafe su wabbarra da kisa da wulakanci da kora da ɗauri duka ya shafe su ya shafe su wa zulzilu Allah ya ce an girgiza su ai wa su an tsoratar da su an razana su an firgita su hatta ya kular rasulu wallazi na amanu ma'ahu har sai da aka samu manzan da ke cikinsu da muminan da ke tare da shi suka yi ta cewa mata nasrullah yaushe ne nasarar Allah za ta zo mana suna faɗin haka suna neman agaji suna neman kawo ɗaukin Allah maɗaukakin sarki nan da nan Allah ya ce ala inna nasrullahi qarib ku saurara lallai nasarar Allah a kusa take al-imamu ibnu kasir da yazo fassara wannan aya yace yaqulu ta'ala am hasibtum an tadkhulul janna kuna tsammani za ku shiga aljanna ne qabla an tubtalu wa tuhtabaru wa tumtahanu ba tun kafin a jarabce ku a gwada ku a jarabta ku kama fu'ila bil ladina min qablikum min al umami kamar yadda aka aikata ga waɗanda suka gabace ku cikin al'ummomi mala yace wali hada qala da wannan dalili ne yace Allah yace walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum abinda ya sami waɗanda suka gabace ku daga cikin al'ummomi bai same ku ba Allah sai ce masatumul ba'sa wadh-dharra وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب ما لن يتي الأمراض شوتتك يا شاكيس والأسقام درش اللافية والآلام دردي والمصائب دمصيبو إري إري والنوائب دأنوبا إري إري waɗannan abubuwa sun same su to lallai kuma ɗin lallai hakan da ta faru da su sai ya faru da ku Allah ce wa zulzilu aka girgiza su haufan min al'ada aka firgita su game da abokan gaba abokan gaba suka tsorata su suka firgita su zilzalan shadidan firgici mai tsanani wa mutuhinu imtihanan aziman aka jarabta su jarabawa mai girma مالك kamada جاء hadithi sahihi an عن خباب بن الأرت قال قلنا ya رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر hatta yasira rakibu min san'an min san'a ila hadramaut la khafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami walakinnakum qaumun tasta'jilun malai ce kamar yadda hadisi yazo a cikin sahihul bukhari an khabbab ibn al-arad daga sahabi khabbab dan arad kala wannan sahabi yace ƙulna ya rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka ce ya manzon Allah ala siro lana ya manzon Allah ba ka nema mana taimako da agajin Allah ba ala tad'u lana ala tad'u Allah lana ya manzon Allah ba ka roƙa mana Allah ya kawo mana ɗauki bai taimake mu akan abokan gaba cutar da mu da suke akan addini malaman tarihi suka ce wannan ya faru ne a shekara ta takwas kafin annabi ya hijira ma'ana a shekara ta takwas minal bi'isa bayan aiko manzan Allah da shekara takwas faƙala sai manzan Allah ya ce da su inna man kana qablakum lallai al'ummomi da mabiyansu da annabawa waɗanda suka gabace ku kana ahaduhum yudau min sharu ala mafraqi ra'sihi akan kamo ɗaya daga cikin su a kamo shi a binne shi a cikin ƙasa kamar yadda wata riwaya take bayyanawa sai a haka rami a saka shi sai ya zama kanshi ne kaɗai a waje sai a ɗora mashi zartu a tsakiyar maɗigar shi fa ilaka da mai haka za a yi ta gigarawa tun daga maɗigar shi har sai an raba shi biyu annabi yace ce la ya zalika an dinihi amma wannan cutarwa da wannan azaba ba za ta sa ya rabu da addinin shi ba jama'a mun fahimta da kyau kaga wannan jarabawa ce da aka yi wa wasu al'ummomi annabi ke ba sahabban shi labari yana haƙurtar da su tasliyatan lahum yana haƙurtar da su yana yayyafa ma zuciyarsu ruwa akan su yi haƙuri da cutarwar da mushrikan makka suke musu ina fata mun fahimta wa yumshaqu bi amshaqil hadidi ma baina lahmihi wa ne. annabi yace sai a samu ƙarafa masu tsini waɗanda kawunansu su yi kama da matajin kai waɗanda waɗannan ƙarafa za a rika sokawa a cikin jikin waɗannan al'ummomi tare da mabiyansu amma annabi ce, la ya yasrifuhu zalika an dini wannan ba zai sa ya rabu da addinin shi ya rabu da aƙidar shi ba saboda tsananin azaba baya sa su rabu da addininsu sun makala bayan annabi ya gama musu wannan wa'azi ya gama faɗakar da su ya gama haƙurtar da su annabi sai ce wallahi ina rantsuwa da Allah la manna, Allahu hadha al Allah sai ya cika wannan al'amari na addinin musulunci ko da mu ko babu mu lallai Allah sai ya cika wannan addini na musulunci jiya jiyan nan nake jin karatun a sheikh abu abdurrahman malam albani allah maɗaukacin sarki ya gafarta mushi. yake cewa wannan da'awar ba mu bace don ko da mu ko ba mu da'awar za ta ci gaba da ikon allah wannan gashi gasgatawa ne ga hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallahi la yutimmanna allahu hadha al-amra wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari na musulunci wannan musulunci sai ya kai ko'ina a sasannin duniya annabi yana faɗin wannan a lokacin musulunci bai wuce jaziratul arabi ba gashi a yau babu saƙon duniya da babu saƙon musulunci babu inda ba a ji labarin addinin musulunci ba annabi ce hatta ya sirar rakibu min sana'a ila hadar har sai an samu mahayi matafiyi ya yi tafiya tun daga ƙasa mafi nisa ƙasar sana'a har ya kai zuwa garin hadramaut la ya khafu illallah wa dhi'ba ala ghanami baya jin tsoron komi sai Allah sai kuma kirkeci kada ya afka wa ƙananan bisashen shi annabi ya ce walakin nakum qaumun tasta'jilun sai dai ku kun cika gaggawa kuna da gajin haƙuri jama'a mun fahimta da kyau kuwa ma'ana wannan ayar abin da take so ta karantar da mu mu musulmin yau duk abin da kake gani yana faruwa ko kuma kaji a tarihin musulunci a ƙur'ani ko sunna ya faru da wasu annabawa da mabiyan annabawa to matukar idan kana kan tafarkinsu da da'awarsu da aƙida irin tasu to abin da ya same su sai ya same ka ina fata mun fahimta abinda aka yi musu sai an maka matukar addinin gaskiya kake akai to wasiyar da ake maka shine ka yi haƙuri nasarar Allah tana tafi a duk sadda tsanani yi tsanani to wannan tsananin yana tafi da nasara ne da ikon Allah Ƙa'ida ce ta Allah fa inna ma'al inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra dukkan tsanani yana tare da sauki duk wani tsanani to sauki yana biye da shi ina fata mun fahimta bayan malam ya ambaci wannan hadisi da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da Imam Ahmad a cikin Kitabul Musnad da al-Imam Abu Dawud a lambar hadisi na 2649 malam sai ce wa qala Allah ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce ma'ana ba wannan aya ce kadai Allah madaukakin sarki ya bayyana jarabawa da zai wa muminai ba na in sun yi haƙuri su samu nasara a duniya a ranar alƙiyama Allah ya saka su a aljanna akwai ayoyi birjik malam ya kawo mana wasu daga ciki daga ciki Allah ya ce alif lamim a hasiban nasu an turaku an yaqulu amanna wa la yuftanun shin mutane suna tsammani za a rabu da su don sun ce sun yi imani ba za a jarabce su ba a jarabce ka akan addininka a jarabce ka akan lafiyarka dukiyarka a jarabce ka akanta aƙidarka da ka tsaya kai tsayayya akanta a jarabce ka akanta a gashin yaya za ka rabu da addinin gaskiya da aƙidar gaskiya ka bi duniya ka bi wa 'yan duniya wahum la nuna ba za a jarabce su ba Allah ya ce wa laqad fatanna allazina min qablihim haƙiƙa mun jarabci waɗannan waɗanda suka gabace ku cikin annabawa da manzanni fala ya'lamanna Allahu na sadaku, Allah ya yi haka ne don ya tabbatar ya bayyanar da masu gaskiya a cikin imaninsu wala ya'lamanna al-kadhibin kuma don Allah ya bayyanar da waɗanda suke makaryata ne game da imani da suka ce sun yi alhalin karya ne a baki ne imanin amma bai kai zuci ba ina fata jama'a mun fahimta don haka wannan aya jama'a da ayoyi makamantan irinta suna bayyana mana cewa ba ka taɓa yin addini sai Allah ya jarabce ka musamman mu mutanen zaria ko mutanen kaduna ko mutanen najeriya musamman a waɗannan kwanaki Allah ya jarabce mu da rasuwar babban malaminmu kuma ubanmu kuma wanda yake murshiduna wanda yake mento ɗinmu ne yake dora mu akan addini na gaskiya addini na daidai da karantarwar sunna Allah ya jarace mu da an samu wasu 'yan ta'adda sun kashe shi to wannan mu ɗauka a matsayin jarabawa ce gare mu don a tabbatar da waɗanda ke tare da shi kan a kashe shi shin tarayyar da suke da shi ta gaskiya ce ko ko kashe shi zai sa su ja da baya masu wa'azi da karantarwa a masallatai da makarantu shin kashe malami irin albani zai sa su ja da baya ko su sassauta ko kuma su ji tsoro ko kuma su rufe majalis ɗinsu su ce su dama fa su dama su kaza su kaza su ta kawo wasu azar waɗanda suke gairu makabula to wannan yana nuni akan dama da'awar da suke ba gaskiya ba ce dama yaban mutane suke nema dama duniya suke nufi ina fata da ma'amun fahimta babu abin da ya kamata wannan ya zane ma masu da'awa sai karfafar gwiwa ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a wannan aya tana ɗauke ne da bayanin cewa babu yadda za a yi kai musulunci babu yadda za a yi ka zama mai imani face sai Allah maɗaukacin sarki ya jarabce ka don haka jarabawa sunna ce daga cikin sunna ta annabawa da mabiyansu an kashe wasu annabawan wasu an kore su wasu an jefe su kamar waɗanda suka yi zina ko suka yi sata amma wannan ba ta sa sun ja da baya akan abin da suka sani na saƙon Allah su isar zuwa ga mutane ba to haka su ma mabiyan annabawa mu dawo mu kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu irin makircin da ba a yi ma manzon Allah ba an sa shi takunkumi da shi da waɗanda suka yadda su kasance tare da su na wasu watanni duk malam ya karanta mana a cikin fiqh sira an yi ƙoƙarin hallaka shi an yi ƙoƙarin korar shi daga garin makka annabi ya fita daga garin makka ya waigo yana kallanta yana cewa wahiya a habbul biladi ilayya shi ne gari mafi daɗi mafi soyuwa a gare ni an yi ƙoƙarin hallaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yaƙoƙi mabambanta a yaƙin Uhudu babu irin abin da ba a yi ma manzon Allah ba to haka sahabban shi sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Aliyu waɗannan dukkan su kashe su akai sayyidina Hussein kashe shi aka yi to haka nan an samu wasu daga cikin manya-manyan sahabbai su ma kashe su aka yi saboda wannan addini su Abdullahi ɗan Zubair su Abdullahi ɗan Abbas duk waɗannan kashe su aka yi saboda wannan addini saboda wannan da'awa kenan wannan da'awa daga cikin alamar kana kan da'awa ta gaskiya shine ya zama akwai ibtila'i da Allah madaukakin sarki yake jarabtar ka da shi shi yasa yazo a cikin hadisi annabi yake cewa ashaddun nasi bala'an al fa thumma al fal-amsal waɗanda suka fi kowa jin tsananin jarabawa su ne annabawa to sa'an nan sai waɗanda suke mabiyansu sau da kafa sai waɗanda suke biye da mabiyan annabawa sau da kafa da aka ba jarabawa alama ce ta mumini jarabawa a rayuwa jarabawa a addini alama ce ta da'awa ta gaskiya ina fata mun fahimta hadisi ya tabbata a cikin sahihul imam al-bukhari daga sahabi abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man yuridillahu bihi khairan yusib minhu duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya saukar mishi da jarabawa Allah ya jarabce ka akan lafiyarka akan dukiyarka akan imaninka akan iyalinka da 'ya'yanka akan mukaminka Allah maɗaukakin sarki sai ya jarabce ka ya gaya za ka yi za ka yi haƙuri za ka nemi lada a gurin Allah kuma imaninka zai tabbata waɗannan abubuwa guda uku imaninka zai tabbata sa'annan za ka yi haƙuri kuma za ka nemi lada a gurin Allah shi yasa ya ƙara tabbata a cikin hadisi da al'imamu muslim ya ruwaito daga sahabi suhaibu ɗan sinan ar-rumi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra shakara fa kana lah wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lah wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min annabi yace mamakin al'amarin mumini al'amarin mumini da ban sha'awa yake annabi yace inna amrahu kullahu lahu khair dukkan al'amuran mumini to duka alkhairi ne annabi yace wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda ya samu wannan daraja sai mumini annabi ya ce in asabatu sarra shakara fakana khairan lah idan alheri idan farin ciki ya same shi sai ya godiya ga Allah godiya ga Allah sai ta zama alkhairi gare shi ga alkhairi ya samu kuma ga ladar godiya ga Allah madaukakin sarki da Allah zai bashi wa in asabatu darra sabara fakana khairan lah haka idan wani abu na cutarwa ya same shi sai yayi haƙuri haƙurin sai ya zama alkhairi ne gare shi ina fata jama'a mun fahimta kunga wannan yana nuni akan lallai kai a matsayinka na musulmi abu na farko duk sadda jarabawa za ta same ka ka yi ƙoƙari ka kula da imaninka kada ka kuskura ka bari ka rasa imaninka duk yadda jarabawa za ka yi jarabawa jarabawa za ta yi jarabawa ka yi ƙoƙari ka yi maintaining imaninka ka kula da shi kada ka kuskura ka rabu da shi ina fata mun fahimta wannan hadisin abin da yake karantarwa kenan to sa'annan hadisi ya zo a cikin sunan na al-Imam tirmidhi ko kuma kitabul Jami' daga sahabi Anas dan Malik Anas yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna ma jazaa'i ma'a 'izamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht annabi ya ce inna Ivamal jaza lallai girman sakamako na lada ma'a bala yana da alaka da irin girmar jarabawar da Allah ya saukar maka wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum idan Allah ya kaunaci wasu mutane sai ya saukar musu da jarabawa ina fata an fahimta annabi ya ce faman radiya falahu ridha duk wanda ya yarda wannan jarabawa daga gurin Allah take kaddara ce ya yarda da kaddara ta Allah yayi haƙuri to Allah zai yarda da shi wa man sakhida falahu su duk wanda ya fushi ya faɗi kalmomi miyagu ya ce Allah ya za ka yi min haka ya kaza ya kaza ya faɗi kalmomi da suka fusata Allah to lallai fushin Allah zai hau kan shi da haka jama'a jarabawa da ta same mu na mutuwar babban malaminmu ya Allah mun yi haƙuri Allah ka ba mu ladan hakuri. Allah mun tabbatar da abin da muke a kai wanda malam ya ɗora mu a kai Allah ka ba mu ladan tabbata a kan wannan sannan Allah muna neman lada a gurinka muna neman lada sakamakon hakuri da muke Allah ka tabbatar mana da lada irin waɗanda kake ba masu haƙuri don haka kamar yadda na faɗi waɗannan matakan guda uku idan abu ya faru ka yi ƙoƙari ka kiyaye imaninka kada ka kuskura ka rabu da imaninka ka yi ƙoƙari ka yi haƙuri a daidai sadda kake jin zafin jarabawa da Allah ya saukar maka saboda annabi ya ce innama sabru inda sadamatil ula ladan haƙuri ana samun shi ne a sadda jarabawa a karan farko ta same ka kana jin zafin abin sai aka ce ka yi haƙuri kuma sai ka yi haƙuri to sannan abu na uku shine al'ihtisa neman lada a gurin Allah don haka idan jarrabawa ta sauka gare ka ba ka da imani to ba ka da lada don tabbatar lada na da alaƙa ne da tabbatar imani idan Allah ya saukar maka da jarrabawa to nan sai kuma in ka yi haƙuri ka nemi lada a gurin Allah ina fata jama'a mun fahimta ina yawan maimaita mana wasu abiyatu waɗanda ya kamata jama'a mu rike su mu kiyaye su lallai a matsayinmu na musulmi abubuwan da suka faru da mu jarabawa ne kuma dama jarabawa ga mumini to alkhairi ce insha Allah muna fata ta zame mana alkhairi da izinin Allah Dan haka wannan aya da kuka ji malam ya karanta mana asali ayar ta sauka ne kamar yadda kuka ji a garin Madina amma ba zai hana hukuncin ta ya ɗabbaƙu a garin makka ba ina fata an fahimta duk mun yi waɗannan bayanan a baya Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayan Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya wannan saƙo don ta zama tasliya haƙurtarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don ta zama haƙurtarwa da waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayani game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen ciyarwa me ya kamata a ciyar kuma ga suwa ya kamata a ciyar da abin da ya kamata a ciyar Allah maɗaukakin sarki ya ce yas na kama za yi na'am yas'aluna kama za madaukakin sarki yace ka ma za fiƙun suna tambayar ka ma za yunfiquna menene za su ɗiba su ciyar daga cikin dukiyoyinsu za ku zo ku ji kamar yadda al-Imam baghawi a cikin littafin shi tafsirin al mai suna Ma'alimut Tanzil da yazo tafsirin wannan aya yace wannan aya ta sauka ne game da wani sahabi wanda Allah maɗaukakin sarki ya hore mishi dukiya sai dai wannan dukiya da Allah maɗaukakin sarki ya hore mishi a lokacin Allah bai saukar da saƙo na zakka ba don dama aya ce madaniya sura ce madaniya zakka ba a farlanta ba sai bayan an yi hijira daga makka zuwa madina wannan sahabi sai ya tambayi annabi ya ce ya rasulallah menene za mu ciyar ma za kuna? sai Allah ya bada labari ya ba da amsar wannan tambaya da sahabi ya tambayi annabi Allah ya ce naka su sahabbai suna tambayar ka kai ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma za yunfiqun me za su ɗiba su ciyar na daga dukiyarsu kuma in sun ɗibi dukiyar sun ciyar ga suwa za su ciyar Allah sai ba da amsa ya ce kulka ce musu ma anfaqtum min khairin duk abin da kuka tashi ciyarwa na alkhairi na dukiya da Allah madaukakin sarki ya baku falil walidain to ku ciyar da wannan dukiya ga iyayenku mahaifinka da mahaifiyarka wal aqrabin ka ciyar da wannan dukiya ga danginka na kusa ƴan uwan mahaifinka ko mahaifiyarka wal yatama haka ka ciyar da wannan dukiya ga marayu wal wabbis sabil kuma ka ciyar da wannan dukiya ga mabukata miskinai da fukara'u sannan ka ciyar da wannan dukiya ga matafiyin da guziri ya yanke mishi Allah ya ce wa ma taf'alu bin khairin duk abin da za ku aikata na alkhairi ciyarwa ne ko wani ciyarwa fa inna Allah bihi alim lalle Allah yana sane da wannan aiki da kuka yi na alkhairi kuma zai ba ku cikakken lada akan wannan aiki malam yace qala muqatil hadhihi al-aya fi nafaqati at-tatawwu wannan aya ta sauka ne game da an-nafaqatu at-tatawwu ma'ana ciyarwa ta nafila ba ciyarwa ta wajibi ta zakka ba wa ma'ana al-aya ma'anar wannan aya yas'alunaka kayfa yunfiqun suna tambayanka ya za su ciyar ta yaya za su ciyar me za su ɗiba su ciyar malam ya ce kala hubnu abbasin wa mujahid sahabi abdullahi dan abbas da ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran shi masana tafsirin alkur'ani mai suna mujahid suka fassara wannan aya a bisa yadda ka ji malin ce fa bayyana lahum ta'ala zalika faqala sai Allah ya bayyana musu wannan tambaya da faɗin shi da ya ce ƙulma an min khairin duk abin da kuka tashi ciyarwa na alkhairi alkhairu a nan bi ma'anar mal ana nufin dukiya tsabar ta gata a ajiye ko kuma wani gida ko wata kaddara da Allah maɗaukakin sarki ya mallaka maka Allah ya ce ƙulma an min khairin duk abin da kuka tashi ciyarwa na alkhairi falil walidai to ku ciyar da wannan abu ga iyayenku kaga sai aka fara da iyayenka na kusa da kai za mu zo za mu ji wasu hadisai waɗanda suke kwaɗaitarwa game da ciyarwa kuma musamman ciyarwa ga na kusa an fahimta ba ga na nesa ba ma'ana ka fara ciyar da na kusa iyalanka iyayenka 'yan uwanka danginka to sa'annan sai waɗanda nauyinsu yake kanka suke ƙarƙashinka to sa'annan sai kuma ka tafi ga ciyarwa zuwa ga na nesa kada ka fara ciyarwa ga na nesa alhalin gidanka suna bukata ina fata mun fahimta kunga wannan yana daga cikin dalilin da ta sa Allah ya ce falil walidaini ka fara ciyar da iyayenka an fahimta wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil ka ciyar da danginka na kusa da marayu da mabukata da waɗanda suke matafiya guziri ya yanke musu ai isrifuha fi hadhihi alwujuhi ka karkatar ku karkatar da ciyarwarku da dukiyoyinku ta waɗannan fuskokin an fahimta kama jaa fil hadisi kamar yadda yazo a cikin hadisi annabi yace ummuka wa abaka wa ukhtuka wa akhaka thumma adnaka adnaka ummuka ka ciyar da mahaifiyarka za mu zo mu karanta hadisin za mu ƙara cikakken bayani a kai insha Allah wa a baka sannan ka ciyar da mahaifiyarka kaga falil walidai ne ɗin kenan an fahimta wa uktuka wa akhaka sannan ka ciyar da ƴar uwarka, yarka ko kanwarka wa akhaka da ɗan uwanka, kaga wal akarabi na ɗin kenan, dangi na kusa. An gane? sai ahi annabi ya ce sun maadinaka adinaka daga nan sai wanda ke kusa da kai sai wanda ke kusa da kai sai wanda ke kusa da kai ma'ana ka fara da iyayenka sannan yan uwanka to sa'an nan sai kuma waɗanda suke nesa da kai ina fata an fahimta malam yace watala maimun ibn mihran hadhihi al-aya thumma qala hadhihi an nafaqa hadhihi an nafaqa ma dhakara fiha tablan wala mizmaran wala tasawir al-khashab wala kiswatul hitan haka aka samu wani tabi'i mai suna maimun ibn mihran bayan ya karanta wannan ayar sai ce hadhihi mawadi'un nafaqa waɗannan su ne guraren da ya halatta ka ɗibi dukiyarka ka ciyar ya ce ma zakara fi ha fabalan Allah bai ambaci ka ɗebi dukiyarka ka siyo kayayyakin wasanni wala mizmaran ko kuma kayayyakin kiɗe-kiɗe da kayayyakin wake-wake da raye-raye ba ina fata an gane wala tasawir al-khashab sannan ba a ce ka ɗebi dukiyarka ka siyo gumaka waɗanda aka sassaka daga katako ba wala kiswata al-hitan kuma ba a ce ka ɗebi dukiyarka ka yi almubazzaranci da ita ba ka sai yadi kawai ka lullube bangon gidanka da ɗakinka gaba ɗaya wannan hadisi ma ya zo da hani akan haka ina fata jama'a mun fahimta malaki sun maƙala ta'ala sannan sai Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi ciyarwa ce sallah ce azumi ne gaskiya ne rukun amana ne biyayya ce duk abin da ka aikata na alkhairi ai mahama sadara minkum min fi'ilin ma'arufin duk abin da ya taho daga gare ku na wani aiki da yake kyakkyawa fa inna Allah ya alamuhu to lalle Allah yana sane da wannan aiki wa sayujzikum ala zalika awfar jaza kuma Allah madaukakin sarki zai muku sakamako akan wannan aiki sakamako mai girma fa innahu la yuzlimu ahadan mithqala dharra saboda Allah baya zaluntar wani wannan zaluncin koda daidai da kwayar komayya ce don haka wannan aya jama'a tana kwadaitar da mu ne mu musulmi game da ciyarwa don haka lallai jama'a lallai mu ba da muhimmanci game da ciyarwa musamman yanayin da al'umma suke ciki a yanzu na tsanani da kuncin rayuwa da yunwa kada ka kuskura ka bari ka kwanta bacci makwabtanka su kwana da yunwa lallai ka yi ƙoƙari abin da ka ci ka ɗiba ka basu makwabtanka a cikin gida ne makwabtanka ne hagu da dama a anguwa ne lallai masu kuɗi waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya horewa dukiya su rika ɗibar dukiyarsu suna ciyarwa zan yi wato amfani da wannan dama na ɗan karanto mana wasu hadisai waɗanda suke bayani game da falalar ciyarwa da kuma lallai ciyarwa ana so ta fara daga gida ina fata an fahimta kafin nan malaman tafsiri suka ce wannan aya asali ta sauka ne ba don ta bayyana zakka ba don a lokacin ba a ma farlanta zakka ba wannan aya ta sauka haka aka samu manya-manyan tabi'ai irin su al'imamu suddi da ibn juraijin da mujahid ibn jabarin ɗaya daga cikin ƙwararru masana tafsirin alƙur'ani waɗanda suka koyi alƙur'ani daga bakin abdullahi ɗan abbas haburu hazihi ummati wanda yake masanin tafsiri da addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mishi Alimamu imamu as-sanani ya fitar da asali a cikin littafin shi musannaf zuwa ga wannan tabi'i mujahidu mujahidu ya ce arattul mushafa ala ibn abbas thalatha arbatin uqifuhu inda kulli ayatin as'aluhu anha yace sai da na sauke ƙur'ani da tafsirin shi a gurin malami na abdullahi dan abbas yace tun daga farkon ƙur'ani har ƙarshe uqifuhu inda kulli ayatin ina dakatar da malami na a ƙarshen kowace aya wa as'aluhu anha ine mishi tambayoyi game da me ma'anar wannan ayar sai ya ce kaza sai na rubuta me ma'anar wannan ayar sai ya bayyana sai na rubuta mujahid ibnu jabar kenan jama'a ina fata jama'a mun fahimta masanin tafsirin alkur'ani shi yasa al-imam bukhari da Al'imamul shafi'i suka ce idan tafsiri ya zo maka daga mujahidu fa hasbuka bihi to wannan tafsirin kai ruko da shi lallai hujja ce madogara ne ina fata mun fahimta ka karanta muqaddima fi usulit tafsir na abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukacin sarki ya gafarta mushi dan haka jama'a kun ji daga cikinsu akwai al'imamu suddi ibn juraijin mujahid ibn abi najihin dukkan waɗannan tabi'ai suka ce wannan ayar ta sauka ne kafin a farlanta zakka kama ji maganar da ibn juraijin ya ce fa ce fazalika fit taɓawwa'i wannan ciyarwa ce ta nafila ba zakka ta wajibi ba sai ce wa zakatu siwa zalika kullihi zakka ba ita ce ake nufi da wannan ayar ba da aka ce ma za yunfiquna ba ayar da take tabbatar da zakka ba ce ina fata mun fahimta dan haka kaf malaman tafsiri kamar yadda al-Imam al-Baghawi yace kana hadha ay hadhihi al-aya ay kana nuzul hadhihi al-aya qabla fardh az-zakah kafin a farlanta zakaru ina fata mun fahimta da haka jama'a wannan aya tana kwadaitarwa ne game da ciyarwa daga cikin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke bayani suke fadakar da musulmi game da falalar ciyarwa hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-Jami'us Sahih a cikin kitabuz Zaka babu zakati alal akaribi babin da ke bayani game da zakka akan ka na kusa kaga zakka bi ma'ana as-sadaqatu dan dukkan su babban malami Abu Abdurrahman watannin nan da suka gabata na baya aka karkare karatun kitabu zakka a markazu salafiya aka shiga cikin kitabun hajji ina jin karatu biyu akai makiya Allah suka kashe shi duk yayi waɗannan bayanan don haka Alimamul bukhari ya ruwaye hadisi daga sahabi Abi Talha al-Ansari game da wannan gona tashi da tafi shahara da wato albairuha bairuha ina fata mintuna da ita wanda a lokacin da waccan aya ta cikin suratun Nisa eh, Ali imrana ta sauka ayar da Allah yake menene lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku taba samun nagarta ba har sai kun ciyar daga abin da kuka fi so Abu Talha sai yace to lalle yana da wata gona biruha ko bairuha yace wahiya ahabbu ilaihi ita ce cikin dukiyar shi yafi kaunarta yafi santa sannan sai ce ya zo gurin annabi ya ce gashi aya ta sauka Allah ya ce lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun dan haka sai sahabin ya ce ya manzan Allah ga wannan gona kayi da ita yadda ka so sai manzan Allah sai ya ce to masha Allah Allah ya karbi sadakar ka amma ni ina ganin ka sanya wannan gona wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina ka dauki wannan gona ka raba ta kai sadakar ta ga danginka na kusa kun fahimci muhallin shahidin hadisin da wannan aya kul ma anfaqatum min khairin falil walidaini wal aqrabina an fahimta to sa'annan al-imamu muslim ya ruwaici hadisi daga sahabi abu huraira abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dinarun anfaqatahu fi sabilillah wa dinarun anfaqatahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika annabi ya ce dinare ko dukiyar da ka ɗiba ka da ita don ɗaukaka addinin Allah da wanda ka ɗiba ka ciyar don yanta bawa da wacce ka ɗiba kai sadaka da ita akan mabukata da wacce ka ɗiba kai sadaka da ita ka ciyar da iyalinka annabi ya ce a a jiran. wacce tafi girman lada allazi anfaqtahu ala ahlika ita ce wacce ka ciyar da iyalinka kenan ka fara da gida kenan kenan ibda bi man ta'ulu kamar yadda annabi ya faɗa a wani hadisi jama'a mun fahimta da kyau kenan wannan tarbiyya ce ake mana hatta in an kwadaitar da kai game da ciyarwa to ka fara da gida tukuna fara da iyalinka fara da iyayenka fara da 'yan uwanka da danginka to sa'annan sai ka fita waje so da dama wasu sukan yi kuskure shine ciyarwa shine gina masallatai shine taimakon marayu shine kaza amma iyalan shi a gida suna cikin bukata suna cikin fatara to kun ga wannan ya saba da abin da annabi yake a kai. ya saba da karantarwar annabi dan ka kaji annabi yake a yace ha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika lalle ka fara da iyalanka kun ga falil walidaini wal aqrabin din kenan ina fata mun fahimta to sa'annan hadisi ya zo har wa wayo a cikin sahihul bukhari da muslim daga sahabiya ummu salama ummu salama ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ‘ya'ya marayu a gurina kuma ba zan iya barinsu haka nan ba sai na ciyar da su ko in na ciyar da su ina da lada annabi sai ce da ita na'am laki ajiru ma an fakati alaihim ya ce kwarai kina da lada na abin da kika ciyar musu duk abin da kika ci da su to kina da lada don haka ki ji ke hajiya ce mai kuɗi ce Allah ya hore miki dukiya kina da kumbar susa to lallai in kika ci da ƴaƴanki kika ci da mijinki to lallai wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke Allah maɗaukakin sarki ya yi tattali gare ki matuƙar kina ciyar da su to mukalla menene muhalli shahidin wannan hadisin da alaƙar shi da ayar na'am laki ajiru ma laki ajru ma alaihim matukar kika ci da ƴaƴanki kun ga falil walidaini wal aqrabina da dangi na kusa ina fata an gane to sa'annan har wa yau dai al-Imam al-Bukhari ya ƙara ruwaito hadisi daga sahabi Abu Huraira yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma min yawmin yusbihu al-ibadu illa wa fihi malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'abi mumfiqan khalafa wa a'abi mumfikan talafa annabi ce babu wata rana babu wata rana da mutane za su wayi gari illa wa malakani yanzilan face sai ya zama akwai wasu mala'iku biyu da za su sauka fa yaqulu ahaduhuma ɗaya daga cikin su sai yace. ce Allahumma a'abi mumfiqan khalafan ya Allah duk mai ciyarwa to ka mayar mishi da abin da ya ciyar idan ya ciyar Allah ka bashi ladan abin da ya ciyar wa ya al-akhar ɗayan kuma sai yayi baƙar addu'a ya ce Allahumma mun sikan talafa mai rikewa mai rowa ƙanƙamo an gane Allah ka bashi asara ma'ana asara zai yi dan haka wannan hadisi jama'a yana kwaɗaitar da mu game da ciyarwa kuma yana tsoratar da mu game da ƙin ciyarwa da haka lallai musulmi ku dage da ciyarwa lallai idan ka ciyar to Allah maɗaukakin sarki zai mayar maka da abin da ka ciyar wannan gurbi na dukiyarka da kaɗi ba ka ciyar Allah zai maye maka gurbin wannan dukiya taka da lada daga gurin shi wanda zai tattalar maka wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar to Allah yana mayar muku da abin da kuka ciyar wa huwa khairur raziqina ina fata jama'a mun fahimta da haka lallai jama'a mu dage da ciyarwa mabukata ne marayu ne lallai mu dage da ciyarwa kada ya zama muna tattara kuɗi ne muna ciyarwa kadai da azumi kada wannan kadai ta zama ɗabi'ar mu ta zama a koyaushe jama'a muna ciyarwa a cikin watan ramadana ne ko ba a ramadana ba kamar yadda kada ɗabi'an mu musulmi kaɗai ta zama muna kai ziyara ne kaɗai gidan marayu da azumi ko da sallah ƙarama ko babba don wannan yana daga cikin abubuwan da mutane mafi yawanci sun gafala a kai to sa'an nan kuma marayu lallai ne al'umma ta musulunci su ba da kula ta musamman game da marayu waɗannan marayun naka ne waɗanda aka mutu aka bar maka ko ba naka ba ne ma'ana na 'ya'yan yayyinka ne ko na 'ya'yan kanninka kaga naka kenan ko ku a'a na wasu ne amma dai 'ya'yan marayu ne to lallai musulmi mu ba da kulawa ta musamman game da ciyar da irin waɗannan don kai ma gobe za ka mutu ba kai alkawari da Allah ba za ka mutu ba kana da 'ya'ya in ka kula da na wani Allah zai kawo wanda zai kula da naka idan kai watsi da na wani to kai ma naka za a yi watsi da su da aka lallai jama'a mu kula ta musamman game da ciyar da marayu hadisi ya zo daga sahabi abu hurairah al-imam bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna ni da mai kula da maraya ba ciyarwa ba kafala dan kafala sama yake da ciyarwa dan ciyarwa shi ne ka bashi abinci kadai amma lafiyar shi magani in bai da lafiya karatun shi makaranta karatun boko da na addini tarbiyyar shi fa to kaga wannan ƙari ne akan ciyarwa shi yasa annabi ce ana wa kafilul yatimi lahu aw li ghayrihi ka hataini fil janna da ni da wato mai kula da maraya marayan nashi ne ko mutuwa akai aka bar mishi koko na wani shi ne annabi ce za mu zauna gani gashi a aljanna aka ce annabi sai ya yi ishara da waɗannan yatsu na shi guda biyu haka wa ashara bi sababati wal wusta annabi sai ya ishara da sababa da wusta ma'ana ga ka ga annabi a gidan aljanna amma karatun alkur'ani kai sallah kai zikiri kai a'a maraya ka ciyar kula da shi kai kafalar shi ka ɗauka da haka lallai jama'a musulmi mu kula da waɗannan abubuwa lallai Allah maɗaukacin sarki zai yi mana albarka ina fata jama'a mun fahimta to sa'an nan jama'a zan cika she mana wannan hadisi ko kuma wannan aya fassarar ta da wasu hadisai guda biyu hadisin farko hadisin sahabi Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani ya zo gurin shi sai ya ce ya rasulallah man ahaqqun nasi bi husni suhbati ya manzon Allah cikin mutane wa ya fi cancanta na kyautata alaka na ciyar da shi na kula da shi na fi kulawa da shi fiye da kowa kala sai annabi ya ce ummuka mahaifiyarka summa ummuka sannan sai mahaifiyarka summa ummuka sannan sai mahaifiyarka annabi ya faɗa haka so uku malamai suka ce wannan yana nuni akan lalle mu haƙƙin ummi akan ɗanta ma'ana girman haƙƙin uwa akan ɗa fiye da girman haƙƙin uba ina fata an fahimta don haka malamai suka ce kenan in ka samu alkhairi to kawo mu mahaifiyarka in ka kuma samu kawo mata in ka kuma samu kawo mata to sannan sai annabi ce summa abaka to sannan sai mahaifinka ma mun fahimta da kyau da haka in ka samu alkhairi to ba mahaifiyarka ƙarabata ƙarabata to sannan sai ka ba mahaifinka amma kun ga yanzu alal aksi tamaman akasi ne ke faruwa mafi yawancin ƴaƴa sun fi rena iyayensu mata sun fi jin tsoron iyayensu maza sun fi kyautata wa iyayensu maza fiye da iyayensu mata don haka ko kuɗi ya samu mahaifin sai ya tare shi a zaure to kawo nan ko wani alheri ya taho da shi kan ya kai zuwa ga mahaifiyar sai mahaifin sai ya kwaci amma tausayi da Allah Maɗaukacin sarki ke sakawa a cikin zuciyar iyaye na ɗansu to wanda Allah ya saka a zuciyar mahaifiyarka tausayinka ya fi wanda yake cikin zuciyar mahaifinka don da wuya duk yadda ɗa ya zama kaga uwa ta yi watsi da shi duk yadda ya zama ko ɗan fashi ne ko ɗan iska ne ko kaza ne ko kaza ne da wuya ba ta so a kawo abin da za a ce suka ne gare shi to amma uba fa da ka fitine shi shikenan sai kai ka rehabilitation center ko ya kai ka gidan horo ko ya kai ka gidan kaza jama'a mun fahimta wannan yana nuni akan lallai ne musamman ‘ya'ya su kula da haƙƙi na iyaye a cikin iyaye musamman uwa annabi ce sun ma'abaka sannan sai mahaifinka sun ma'adinaka adinaka sannan sai na kusa da kai sannan sai na kusa da kai kunga wannan hadisi mun karanta shi a cikin wannan tafsiri na wannan aya da muka karanta to sa'an nan daga ƙarshe al-imam al-bukhari ya rawaita hadisi da shi da al-imam tirmidhi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace as ko as-sadaqatu ala al-miskini sadaqatun wa ala dhir rahimi sintani sadaqatun وصلة yace sadakar da ka ɗiba dukiyar da ka ka baiwa mabukaci to sadaka ce za a baka ladan sadaka amma idan ka ɗibi dukiya ka baiwa wa ‘yan uwanka ka bai wa danginka na zumunci to kana da lada biyu ladan sadaka da ladan sadar da zumunci kunga dai wannan hadisai da muka karanto dukkansu suna fassara mana waccan aya da Allah ya ce falil walidaini wal aqrabina lallai ka juyar da wannan ciyarwa zuwa ga iyayenka sannan sai zuwa ga danginka na kusa to sa'annan sai mabukata to sannan sai kuma marayu sai waɗanda suke matafiya ne guzuri ya yanke musu ina fata mun fahimta dan haka wannan aya jama'a tana karantar da mu ne lalle ka fara da na kusa sannan sai na kusa sannan sai na nesa da kai ba zan wuce wannan ayar ba jama'a sai na bude mana wannan tafsiri na al-imamu abu abdullah muhammad ibnu ahmad ibnu abi bakr al wanda ya rasu jira na da shekara 661 sanata ihda wa sittina wato sanata ihda wa sab'ina wa sittimi'a hijiriya da ya zo tafsirin wannan aya sai ya bayyana wata matsala ta fiƙihu kamar yadda na bayyana jama'a kuma malam ya bayyana tun a muƙaddimar wannan tafsirin wannan tafsiri na al'imamul ƙurɓabi tafsiri na al'imamul ƙurɓabi asali ba madogara ba ne a babin aƙida da tauhidi amma a babin hukunce-hukunce madogara ne kamar yadda tafsirin ibn jaririn fabari a babin aƙida madogara ne shi yasa waɗannan tafsiran guda biyu su ne tafsiran da malam su da dama musamman idan an samu gaba da ke da alaƙa da wasu hukunce-hukunce malam yakan ɗauko ya karanta mana kuma mu ma za mu gudanu a bisa tsarin da ya gudanu a kai insha Allah gashi a cikin mujalladi na uku a shafi na 415 ƙarƙashin tafsirin wannan aya الإمام القرطبي قال الصدي نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة ثم نفختها الزكاة المفروضة وأن الآية تاسوك كاف أفرلا تزكى تباين زكاة تاسوك سيتشافي حكنشنت هكا الإمام القرطبي يتي أما أبن دي كديدي جماعة bayan zakka ta sauka to ba a shafe hukuncin waccan aya ba sai dai ita ayar abin da ya zama na ciyarwa a cikin ta to tabawu'i ne mustahabbi ne mandubi ne ina fata an gane yace qala ibn aziya wa wahimal mahadiyu ala as fi haza fa nasaba ilayhi annahu qala innal ayata fi az-zakati al thumma nusikha minha al-walidani qala ibn wa ghayruhu to ga inda nake so na karanta mana malam yace babban malamin tafsiri ibnu jurayd da shi da sauran malaman tafsiri suka ce hiya nadbun wannan ayar ta zo ne dan ta bayani game da mustahabbi ne wannan ciyarwa ba ciyarwa ce ta wajibi ba haka al-imam al-qurtubi yace yace wa zakatu ghayru hadha al-infaq zakka da Allah madaukakin sarki ya farlanta to ba shi ne wannan ciyarwa da Allah ya yi umarni da shi a cikin wannan aya ba don haka fa'ala haza la naska fiha don haka wannan ayar ba a share hukuncinta ba tana nan tabbatacciya kuma za a yi aiki da ita mu bayyana وهي مبينة لمصارف صدقة التطوع wannan ayar ta zo ne don ta bayyana mana sadaka ta nafila ina da ina ne ake kaiwa da suwa da suwa ake ciyarwa an fahimta da haka sai ce fawajibu na alar rajuli lalle wajibi ne ga mutumin da yake alghani mawadaci an yunfiqa ala abawai ya ciyar da iyayen shi almuhutajai iyayen nan nashi waɗanda suke mabukata ma ya ma kuma ma fi qadri halihi ma min halihi lalle wajibi ne ga mutumin da yake mawadaci ya ciyar da iyayen shi waɗanda suke mabukata ne da gwargwadon abin da zai wadatar da su ma'ana tambaya a nan allah maɗaukacin sarki ya wadata ka da dukiya ya baka rufin asiri sai zama iyayenka suna cikin bukata shin ciyar da iyayen nan naka wajibi ne ko ko ba wajibi ba ne to shi ne alimamul al ya ce fa wajibin alar rajulil gani? ghani an yunfiqa ala abawaihi almuhtajain ma yasluhuhuma fi qadri halihima min halihi wajibi ne ga mutumin da yake mawadaci ne ya ciyar da iyayen shi mabukata abinda zai gyara rayuwarsu da gwargwadon hali da arziki da Allah madaukakin sarki ya hore mishi min ba'amin na ciyarwa abinci wa kiswatin da tufatarwa wa gairi zalika da makamantan waɗannan duk abin da iyayenka suke bukata matukar Allah ya hore maka wajibi ne ka ciyar da su kai musu qala malikun al-imam al-qurtubi yace imam malik yace Laisa, alaihi an yuzawwija abahu to ga wata matsala? mahaifinka yana so ya yi aure ko shin wajibi ne ka dai ciyarwa wajibi ce ko to mahaifinka yana so ya aure yana so ya kara aure ko shin wajibi ne kai ma mahaifinka aure jama'a kun fahimci matsalar ko wajibi ne kai ma mahaifinka aure ka biya mishi sadaki kai mishi laife, an gane imamu malik sai ce laisa alaihi an yi zawwija abahu ba wajibi ba ne bane ma mahaifin shi aure don haka mahaifinka na son abinci to ka bashi yana son tufafi ka ɗinko mishi shaddoji ka bashi amma yana neman aure imamu malik ya ce to sai dai je nemi akwati da sadaki da sauransu na fata mu fahimta sai ce da annahu ra'ahu yastaghni 'an at-tazwij ghaliban yace saboda ai mafi yawanci uba yana wadatuwa daga ɗan shi ya aurar da shi dan ai a tsari uba ke aurar da ko. to kuma uba ai in ya zama ɗaya wa uba aure to sama ta koma ƙasa ce ne jama kun fahimta wannan fatawa ce ta imamu malik to amma fa sai ya ce wala wihta jahajatan masatan lawajaba an yi yuzawwijahu da uban zai bukatu zuwa ga aure ya ce lallai kai wane sai ka min aure to lallai wajibi ne kai ɗan kai wa uban aure ina fata da ma mun fahimta an taɓa samun wani datti da zama. kusan shekara tamanin zuwa tamanin da biyar dattijo ne ya tsufa don kwagiri yake rikewa yana tafiya da shi rannan kawai aka waye gari kawai dattijo ya ta kuka aka yi alallashi dattijo ya ce shi ina aka ce me yake so ya yi ta kuka da ƙyar aka shawo kan shi ya jawabi ya ce shi wallahi aure yake so a yi mishi <laughs> kuma fa ga mata shi a tsohuwa ce suna tare sai ce shi wallahi aure yake so yana so a ƙara mashi aure aka ce to kai wannan dattijo da rikici ka bari ka ƙara samu ya ce ai sai an ƙara mashi aure kuma wallahi jama'a ba a zauna lafiya ba sai da aka yi wannan auren to kaga shine maganar da imamu malik yace wala wihtaja hajatan masatan lawajaba an yuzawwijahu dan haka da mahaifinka zai bukatu lallai yana bukatar ya ƙara aure to lallai wajibi ne kai mishi aure malai ce laula zalika lam yujib alayhi an yunfiqa ma inda ba wajibi ne kai mishi aure ba to ai da ciyarwar can da aka ce ta wajaba a kanka, ita ma da bata wajaba ba kenan in dai ciyarwa wajibi ce to idan ya bukatu zuwa ga ƙara aure to lalle ka yi mishi aure ina fata mun fahimta to amma sai malam qurtubi yace fa amma ma ya ta'allaqu bil ibadati min al amwal falaysa alayhi an yu'tiyahu ma yahujju aw ma yahujju bihi aw ma aw yaghzu wa alayhi an yukhrij anhu sadaqat al fitr li annaha mustahaqqatun bin nafaqati wal islam malaki wa an amma ma ya ta'allaku bil ibadat amma abin da ke da alaka da ibadoji falaisa alaihi an yi to ba wajibi ne gada ya bai wa mahaifi kuɗi ko dukiyar da zai samu dama ta yi wannan ibada ba misali mahaifinka bai ji aikin hajji ba ko shin wajibi ne a kanka wajibi hatimun lazim ka ɗebi dukiya ka baiwa mahaifinka ya je ya sauke faralin ibada ku ji ba mustahabi ake magana ba ko wajibi ne malam ƙurɓuɗi ya ce wannan ba wajibi ba ne au ko kuma a ce lallai ka ɗebi dukiya ka baiwa mahaifinka don ya tafi jihadi to wannan ba wajibi ba ne to amma sai ce wa alaihi an yi kuri da an husa da katal fitri abinda yake wajibi a kanka game da iyayenka ko mahaifinka lallai ne ka iya ɗiba ka ciyar ko kuma ka fitar wa mahaifinka sadaqatul fitr zakka ta kono an fahimta li'annaha mustahaqqatun bin nafaqati wal islam saboda ciyarwar shi tana kanka to haka zakkar fidda kai tashi tana kanka ina fata an gane wal islam haka tunda addinin ku daya shi musulmi ne kai musulmi ne to lallai wajibi ne ka ɗiba ka ciyar mishi wato asalin da zakkar da kai ina fata an fahimta waɗannan matsalolin Alimamul imam ya tattauna su gashi ya naƙalto wasu daga babban malamin hadisi malamin fikihu al ibn abdulbarri abu umar an-numari a cikin littafin shi alkafi, kafi na biyu shafi na ɗari shida da ashirin da tara ina fata jama'a mun fahimta da aka jama'a kun ji wannan aya a takaice kuma kun ji fassarar wannan aya daga ƙarshe da yake kulma an faƙatun min khairin falil walidaini jama'a ina fatan mun kasance yanzu ala basiratin wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil jama'a mun fahimta da kyau kuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace anan ne zamu kwana jama'a sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi aya ta 216 a inda Allah ce kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum ta saurara anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik